a cat eating chicken alama gani enter gashi nan ya kai <laughs> wala horo ne gashi nan yana processing za mu gani me za ta mai damun shi <laughs> gashi nan ta yi transforming kai ya daga ta zuke mun kaya nan <laughs> so it's not perfect amma gashi nan kuma ta canza mun kaya ma nan suit ma aka saka mun Awan katun miyo ko bire de kai. Assalamu alaikum. Barka da zuwa, barka da dawowa channel din EDM Tech. Yau za mu yi abin da ake kira AI, Artificial Intelligence. Za mu yi amfani da wani platform da ake kira Open AI. Ga wanda suke yin freelancing, kamar a Fiverr ko Upwork, maybe kana yin wani translation ko kuma wani coding kake wannan tool ɗin zai taimaka maka sosai to ake amfani da wannan farko zaka buɗe browser ɗinka sai ka je google kawai sai ka rubuta uh, open ai zai kawo maka wannan platform ɗin sai ka clicking akan shi abinda za ka yi sai ka scrolling ƙasa za ga inda aka rubuta wannan chat gpt shi za ka yi clicking sai ka ce try chat gpt sai ka clicking akan shi zai buɗe maka wannan interface din amma a farko zai saka sai ka yi rajista in baka rajista dole za ka yi rajista gashi yana ƙoƙarin buɗewa network din na dan mu uzuri na dan yin slow kaɗan sai ka ce sign up idan baka da account kenan kana da account da su kawai sai ka login in yanzu bari mu gwada sign up gashi nan zai buɗe mana zaka iya yi da email ɗinka ko na Microsoft ko kuma na Gmail zaka iya kawai continue with Google sai kai selecting mail ɗinka kawai gashi nan zan using email ɗina zan selecting ɗin shi haka yawa gashi nan to zai saka ka bada details ɗinka sai ce misali zan sa Adnan surname sa surname ɗina ko sai na ce continue gashi nan zai ce na saka number wayata anan zan saka number zan saka number wayata sai kawai na sa send code kana sa send code zai tura maka verification sai ka shigar da shi shikenan ka gama creating account ɗinka to to idan ka gama register zai kawo ka nan wajen a nan wajen zaka iya tambayin shi da tambayar da kake so zai baka ansa idan wani abu ne kake kokarin ka gane yadda ake yi nan ma zaka iya sa question din zai iya baka ansa amma bara mu gani bara mu gwada tambaya mu ce ya ake yin shinkafa da wake <laughs> bara mu gwada da Hausa mu gani ko ina jin Hausa bara mu gani ya ake refreshing Java da ake enter rama gani marami <laughs> da turanci magani to how do I cook rice and beans bara gani hmm, gashi nan yana gaya min ina bukatar wannan ingredients shinkafa eh, rice any type such as white brown basmati jasmine wace ce jasmine ni ba ma san ta ba <laughs> gashi na hada procedure sun yana ce mana you also need a pot with a lid and a stove rusho me ba su ce gas ba sai rusho <laughs> mutane kaɗan ne suke amfani da rusho yanzu ai kowa gas yake amfani da shi sai electric sai da sallah kuma mai amfani da murhu to bari mu gani ba ta iya mana translation bari mu tambaye ta mu gani ba ta iya koya mana larabci bari mu ce can you teach me arabic question mark enter wadda magana ta yi kai mana larabci ashe nan tana cewa sure am uh, i'd be happy to help you learn arabic na shi okay tana gaya mana ma <laughs> labarin larabci is written from right to left eh haka nan sai yake hmm. arabic has a unique alphabet with 28 characters eh gashin tana dai ba mu labarin to bara mu gani ba ta iya juya mana wannan duk wannan bayanin take yi tana ta ce ta iya kai mana bara mu gani tana ma ji ma ta ma iya bara mu ce translate to Arabic. Ramagani. mu gani, ta iya? Enter. Oh, national shi nan tana cewa ta iya, to bara Translate your last message to Arabic. Enter, Ramagani. na can yana faɗa as'al anni a sa'idka <laughs> ba zan karanta larabcin gaba ɗaya ba larabci na ɗan small small ne eh, masha Allah amma gashi nan tabbas yana translate nan da arabic nan to me za mu iya yi da shi wannan idan kana aiki da kamar irin fiverr ko kana aiki da upwork za ka yi aikin translation kana yi ana biyan ka misali za ka iya zuwa kawai ka buɗe upwork ka ce upwork a google ga website ɗinsu nan za ka iya shiga akwai wanda suke ba da ayyuka a nan wajen za ka iya misali za mu isa cin aiki mu ce translation amma duk yaran da za ka yi translation ya kamata a ce kana jin sa saboda ko da AI din ya baka abin da ba daidai ba za ka iya ganewa bari mu gwada tambayar ta abin coding tambayar da nake son da mata nan coding akan Linux ne tambayar da nake so ne shine ko kuma script nake son ta rubuta mun shi scriptin abin da nake son yayi so nake a ce duk bayan awa ɗaya ya duba pots ina gaba ɗaya in ya duba pots ina ya duba mun ya gani wanne ne yake da suspicious connection wanne ne a bude sai ya kulle shi bara mu gani ko za ta iya bara mu ce create a bash linux script that uses nmap tools scan my ports and close any open suspicious connection ko mu ce port mun ce da bayan awa ɗaya muke so ko scan my ports bara mu ce every hour anan mu gani ko zai enter bara mu gani zai yi and multiplying your uh, ports every hour and close any open suspicious ports national <laughs> ah lalle za a sace aikin mutane da yawa <laughs> kuma gashi nan a jikin scripting don da yake understanding irin ah, linux da sauransu a jikin scripting zai gani gashi nan ana rubuta comment cewa abin da duk code din da aka saka abin da yake yi gashi nan for wannan port ɗin a cikin nan wajen check idan suspicious ne gashi nan ta sa close suspicious port bara mu gani ba ta iya buɗe mana database na kamfani ta haɗa mana ERP system wato enterprise resource planning wato a cikin muna so ta bamu database din kamfani bara dai na type SQL query SQL query nake so ta hada mun ta hada mun database to bara mu gwada mu gani ko bara mu ce create a transport SQL database misali mu ce with tables bara mu sa colon mu ce misali tables mu ce akwai drivers da transport ne akwai uh, trucks sannan akwai account sannan akwai um, bari mu ga officers misali sannan kuma akwai materials bara mu zo bai ɗin mu ce relational mu gani sql eh, relational to na dan bata mai dan wahala wannan programming ne sql bara mu danna enter mu gani za ta iya yi a ce is an example of how you could create a transport sql relational database with the specified tables to bara mu gani ta mana table na drivers to ga table ɗaya table ɗin trucks truck id make text okay lokacin da okay make ɗinta model ɗinta da model ga shekara ga license plate number ga driver id kaka ta hada mana driver id din da wancan duk wanda yake amfani da SQL ya san me take yi a nan wajen gashi nan ya mana account kuma dukan su yana ba su primary key gashi nan yana saka musu primary key this is really really impressive amma zai sace ayyukan mutane da yawa to amma me open ya abu ɗaya kawai yake yi wannan chat ne kawai a'a akwai image idan ka bude pejin open ya in ka yi kasa akwai wannan dali din nan dali 2 in kai clicking din shi wasu suka ce dal e wasu kuma suna kiran shi dali idan ka zo shi ma mara ne login shi ma yadda ake buɗe wancan haka ake buɗe shi gashi na zan iya continue with google gashi nan ya buɗe mun anan wajen to za ka iya rubuta text za ta maida maka shi hoto bara mu gani mu ce a cat eating chicken ana mu gani enter yana dan ɗaukar lokaci saboda image processing ne zai dan dauki 'yan sakanniya kafin ya gama shi nan ya kai <laughs> ana ya horo ne bari mu gwada tambaya a baranda mu kai magani, mu ce a cat playing piano <laughs> ka taka mana fa magantan anjeri <laughs> yana ɗaukar lokaci wani lokacin kafin ya gama process amma bara mu ga shi yana amfani da wannan text ɗin naka ne wannan text ɗin da kai typing gashi nan ku ya kawo <laughs> to kuma ba wai iya text to picture bane za ka iya saka picture sai ya jujjuya maka shi hanya kala kala bara dai mu gwada mu gani mu ce upload za ka iya zuwa nan ka click akan upload bara na sa ah, ga logo da linux nan ko kuma bara je desktop na je ina da wani hoto a nan gurin bara mu ɗauki wannan hoton mu gani gashi nan hoto na ne wani mai cropping mu gani in za ta juya mana shi da mai ya za ta yi mun shi gashi nan yana processing za mu gani me za ta mai da mun shi <laughs> gashi nan ta yi transforming kai ya daga ta zuke mun kai nan <laughs> so it's not perfect amma gashi nan kuma ta canza mun kai amma nan suit ma aka saka mun <laughs> kamar katun ne ko me ne kai a ah, na fi son nawa original nawa ya fi sannan kuma akwai whisper wanda ban fara amfani da shi ba amma ina son na dan yi testing din shi na gaya yake yana translating da sauri sannan kuma yana transcription ma'ana abin da kake faɗa yana fitar da shi a text to anan za mu tsaya duk wanda ya ji daɗin bidiyo ɗin ya tabbatar ya yi liking ya yi subscribing sannan kuma za ka iya making comments idan kana da idea ko kuma kai ma ka an maida maka ka irin wannan <laughs>